قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ka ce wa waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa ya kai wannan manzo hakika ni Ubangiji na ya shirya da ni hanya madaidaiciya, ita ce addini tsayayye da duk abin da ake so duniya da lahira, shine addinin annabi Ibrahim, wanda ya karkata zuwa ga gaskiya kuma bai taɓa zama daga cikin masu haɗa Allah da wani abu ba wato mashirkai.